riga ya bar fadila kamata ya irin jejjen irin jejjen ya ci gaba da makaranta to shine da ce ni bari in tafi duk wani admission da komai duk in sama masa da inda zai zauna komai da komai wanda kawai da ya zo sai dai fara shi ne magana da nake to eh, gaskiyar magana tafiyar zuwa nan da yanzu eh, sunan karatu akwai matsala problem ɗin za ka fesin shi yanzu tunaninsa baki ɗaya ba akan karatu yake ba kai ne a kan cikin ya kumbure amma idan kana ga za ka kokarta sosai wajen samun mai admission din eh, zuwa su visa da sauransu don rabuwa take da bashi a eh, eh, al'amuran da zai kuma da accommodation da sauransu duk ba wani abu bane ina ga abin da za ka yi shi ne. muka je london sai ka siyo min kananan kaya da kuka siyo min irin wannan kan na jin daɗin su wallahi na jin daɗin su kai kai alhaji ka gaskiya na gaji tun na ta zuru kwauro na ga da ta zuru na da kafin ran kwaba a kamata hajiye ta dawo da ba ni na yi auren nan shi a kai to kai a kai kaya kan jiya na dinga jiran ka na dinga jiran ka kai shigowa no ba haka bane wallahi akwai da abin da ya tsaye da ni a gida shi yasa da ba kamar ni to ka san dan gida ne ba ba a rasa abin da za a ce kai yau kai wata hanyar yanzu ka daina wannan tunanin ba wai ba na ma kuma ganin tunani bane me yasa eh me yasa ba za ka dinga concentrate akan abin da na ga amma ba kawai in tambaye ka wace ce fadilan nan ne ka rabu da maganar fadila ni kana hakura da fadila ka hakura da fadila fadila tana da mijinta tana da uwa nata mijinta ya zo ya ɗauke ta ne na amma in dai kai haka wallahi ka ba masu ya kunya ka wayin tambaye ka ka taɓa ganin fim ɗin nan titanic haka ne to ya kaga inda jarumin ya sadaukar da ransa kan yarinyar kaga ai sadaukar da ransa to don haka duk inda ka bi ka bi ta domin ku haka ake son masoya da naci haba kaga da zuciya ka ta mutu kamar irin su aka mana zuciya ka ta mutu irin su aka ga sanan sun rasa yaya za su sai dai ka ji ana kuka da su gobe ka ji ana kuka da su wannan dai shawarar da zan ba ko ka manta da ita wani gari ne an kamanta sai uh, ni ga sanin da aka yi shi na hakura da soyayya gaba daya domin ko ta yar makotan mu ce ta ni a gaba nan bayan gidanmu saboda abin da ya faru da kai shi sa na guje da ni ka azo ka ga kai inda ka dinga kwanciya yau rashin lafiya gobe rashin lafiya ni sai dai a zo nan jini nan ba saboda ni ba zan yi hakura ba dan haka ka ci gaba da shan wannan duk wannan tunanin wallahi zai yi dan haka in ka je can ina akwai wani mutane mai hoto a kusa da idirasu Thank you. haka na yanke hukuncin binta sai na nemo ta duk inda take in na dawo watakila na yi rai in ban dawo ba ka yi addu'a neman rahama a gare mu daga dan uwanka har abada wa kashin 这价钱就五九。 wani gwarfi wani samu kan mun zauna mun yi magana ba a haɗe lafiya eh babu ya ji da mu ne tuwo ne kamfanin kamfanin da yake aiki a ya ce titin wani fadi ya rika zuwa mai fadi shi ma yana kan babu da kuma sai a da yake sosai a kan abin da kuma in akwai wani matsala da ya sa

eh masu ne masu ne ta kare ai gaskiya ne tun ka zo gidan mu kan ka ne idan na tuki ba na sanya magana Kalau kau ada yang kau kau, dia ada tak ada yang kau kau kau kau kau kau kau kau ai kin san ba da yake ba ya ba ni gaskiya ba ya shi miki so ki ke, sai ki so ki ka na ka kawo da hannu to amma da can wai ke zo na ji da can ba kai bane amma yanzu ma za ka fara to na ji kun samu dama zan kawai za ka cikin kisan da, ka ba uka shi ne ka kike nan hukuma Thank you. 我怎么这样？ Oh, ina son ki da su ga shirin ki ba na son kashe ba ki gaya min menene matsalar hmm? ina cikin rayuwa ko ba ki da matsala kana da ki gaya min idan ba ki so kike nuna hankali yawan tashi ba hankali hankali ki shi ne tashi hankali

amma kuma na ya da zan ba ya ɗan ya da abin da a in Allah yadda zan yi kokari inda cewa duk wata hanya ta kokarin na haɗa soyayya ko kuma in san yadda na yi na ta zan yi a matsayin ta zai kan farin ciki yawwa ya yi Allah da Allah ne ba ke kana zama domin a duniya da farin ciki da yake na cikin yana da farin ciki. yi

Oh, Thank you.

halin dan ko da da da da da da cewa ya ji ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali yana cikin farin ciki da wannan sakon ko da ya samu da ba so da kike kike amma ka kuma ɗan ne ko su ƙarin ne ne ko ne da kanta yana da ko so da su rike addinin su kuma sannan kan sallah Thank you. me yasa ba ka son ka rinda yin soyayya ko kwata kwata a rayuwar ka ba ka son kai soyayya ne da ya sani ke ai ni ko ina ganin ni ne soyayya kuma ni ke yin soyayya saboda soyayya ita ta zo na da ni a cikin garin kuma soyayya ita ta fi wahalar da ni a rayuwar ta gaba da ta fi wahalar da ni a rayuwar ta gaba da

这个是我的哥哥，他买的。没有。我来他家，他是我一个亲戚。

ba karamar da za a samu ba domin gaskiya kwanakin baya an na bishin gudu sai Allah ya yi ba ni kama shi ba in ba da tare da ita sai ya rika ba mata in kuma ya sanna kusa ya ma na buɗe to ka sani da zuciya hakan ba yi ba kuma da ya ba da ya kama da kuma da kuma ba kuma a yana ba kawai tsabar firgita da zubi gaskiya abin akwai tashin hankali da kuma tausayawa kuma ya zama lallai a san wani matakin da za a dauka amma ban kuma insha Allah ta fara zai iya bakin kokari na ganga san abin da zan yi akan wannan ba karamin matsala ce da za ta yi abin da na ya dace ne don da kai tattalin lafiyar rayuwarsa dole an sama da su ba amma a tsara kwanta da hankali yi hankali kwanta da hankali sai Allah ya kuma za ta san abin da za ta aka abubuwa da su sha haka da wuri haka da

yaya maganar soyayyar mu da ya na ta shari ba da rika ta da ina ta da babana da kakana da kawo na da ina ta da kallo na kowa da kowa ya sa baki za a yi kuma su cewa da abin nan ta karar ta kada su ta ba Allah ni in Allah ya je ya je kuma na ya jabi na ta ne yanzu a yi noma ba da ma kiya uku ne na masara to kuma ganin na za a yi noma ba

in zan zaɓe miki don ki dinga nuna ba ina zaɓuwa idan aka gama mai tashi sai ki biya kuɗin. Ni ma zan biya? Ni ki ba ke mai kuɗi ba. Ta kike da naji. Idan ka ki biya ni da kana so ki yi soyayya har ai ai ni kare miki ka fara soyayya ai. Eh. Idan da Ina da ma ni na taɓa yin ɗan sanda wajen fare ki ne na ƙasa. Ko shi kenan. Za mu ta fare haka guda daga nan haka zan fita nan na haka ya kada wannan rawa ce ce ma ne fara ikan shi da kuma mai baka ce mun kai kan rawa ne Yeah, right, yeah, right, yeah, right, yeah, right, yeah. Oh, yeah.

yanzu duk duniya na rasa wanda kike zargin zai buga ki ko kuma a'a zai yi miki ture a dinga tsoratar da ke a cikin gidanki sai mahaifiyar ki ko to ke kuma dan uban ki dan uwar dan uban uwar ki na ba ki dan uban uwar ki kika kike kika miki Allah yana da yawa ne ko ki kika ko ki uban ki a gidan nan kuma har zai ba wa ta kuma har uban ki ne kada ka ga wallahi in dai na rayu ganin wannan abun ba aikin mutane ba ne sai inda mutum ne dole sai mu je ya shi gaskiyar da abin akwai kai dai shaida ne kana kallo yadda nake ake fasuwar abin sai zai gidan kai dai kana ka sa mun yi da kai ne ba ne wannan ga ga ga ka kenan dala ba sai ka gane ko am am ina son ka bar min wannan wasiƙar a gida ko idan ka zaka akwai bincike na musamman da nake so zan yi a kuma Allah ya da Allah zai ka gashin wannan abu. Abin ne sun that you guys can kasance ba sai dai in ka kashe mutane kana ikirarin cewa kai masoyina ne amma kake kira na da karuwa to na ji karuwanci laifi ne amma ku fitar da rayuwarka ai ba laifi ba ne ka sani kamar yadda kake ganin ka taimake ni ka fitar da ni da gurɓatacciyar hanya to haka ni ma na taimaki rayuwarka na barin ka daga cewa ai ka san kai da kai ma masaki ne saboda haka yanzu baka isa ka raba ni da safwan ba kuma ka sani tun kafin in san ka nake tare da safwan Allah ce idan har kana kaunar abu tsakanin da Allah to ka so abin da yake tare da shi sannan kuma ka zo ka ce za ka raba ni da mijina da tun kafin kai nake tare da shi Fadila Safwan ku yi haƙuri daga yau abin da nake muku in Allah ya yarda ba zan sake ba